ai hudu shi ne yi ne eh ba ikara juha تقولن في يده بما matsala. misalin abin da ake neman duniyan nan shi ne fitar da ita daga zuciyar akwai abin da kana da shi amma ba zuciyar shi ne ta daga cikin zuciyar ka cauka shi da ake nema wannan don kana rike da duniya ba ta fitar da kai ce cire mulki daga zuciyarka amma kana zaune a kan kujerar shugaban kafa, zai yiwu ba kaman wanda ke zaune kan kujerar shugaban kasa kuma yana son shugabancin ba in kana neman misali zan ce maka Umar bin Abdulaziz ko in ce maka kakan shi Umar dan Khattab yana mulki amma abin da yake mara mulki bai yawa hmm? mulki wanda bai ke mai mulkin bai ba ko a ce sannan sama da shi yayan shi Abu Bakar Siddiq yana mulki yana shugabanci yana halifa manzo Allah a yanzu da sassafe ya je gangaren ta akwai wata jatuma tana da awaki ya tatse nonon akuyan ya kai mata ya saki awaki da lokacin ana zaune lafiya ba san je kiwon awaki ba kuma mun ta akwai akuya saki ta kawai zaka ba abin da ya same ta da yamma za su dawo in ba su dawo ba ba ka ba ga za ka ba na sauna wuri yara za su na karara su koro su kai an yi zaman lafiya mamari ka tuna wajen bugu to ba da yanzu da za ka ji za ka ka to zai gangara ije ya ta hatsaye mata nono ya ta hatsaye nono ya saki awaka da har aka samu ran da aka naɗa shi halifa wata yarinya je wata marainiya ta dinga rusa kuka wajen Allah to yanzu tun da sun sake sarki da ina da waye zai dinga tatsa mana awakan mu kullum da ba zai zai tatsa awakan to yanzu wa zai zo ya'yan su ma masu kwakwalon bala'i shi ke na zai ba komai zan dinga yi sai kore zan dinga yi ba abin da za ku rasa yanzu zai tafa ya tafa dama na yi balle yanzu da bana komai ya tafa ya tafa ya kai wajen ta mai gyara mata abin da zai gyara mata kila ma ya ɗebo mata ruwa sun na ya kai mata sannan kuma ya sake awa ta gida da yamma zai koma ya ɗaure su wani iya haka hmm. sai ko ba ba ba kaje baka je ga wanda kaje ka saba wata kokuwa ta kaje ka san gangarin ma akwai wata nan ma wata kaje ka ce ce kai gaskiya ba ya yawa yanzu ta ka ta wa ma na kokari ai malam to saboda haka na ka zanen duniya ba ta tare da shi ne da kiran ne matsalan cewar kana da dukiya ba ka garin ka ba ka gane ka ba kana da dala kaza kana da mota kaza kana da kamfani kaza sai ka tadda shi a cikin jama'a ya fi kawai da kai kuma an ce ma wannan na da kuɗi zaka ka ce ka yi wannan din ne ke da kuɗi ina idan su to bari ka je shi yayi kaza shi yayi kaza ba kaza da kake ganin ana ta kaza shi yayi ba ma wanda sai shi yayi da din ne suka san shi yayi to ai nan muke ban ta zai to kan ka gani daga aikin ba ka bambanta shi abincinsa irin na mutane menene cinsa irin na kowa da kowa bai ma ba a ma iya gane shi shi ne ga duniyar ba ta dame ka ba ba an ce an ce kana gudun duniyar ta sai ka fice daga gidanka ka koma wata gindin gada ka zauna ka ce to gidan eh, na abun nan ɗinsa kada ka abun nan to in kai haka wannan kai ka fa za ka iya zama kana da gidaje har na haya ka haya ka yi bishiyar a abin nan ka yi ka kaza kuma dubiya ba ta same ka ba kwata kwata ta ita ce a gaban ka ba illa wannan wata amana ce da Allah ya ɗauki kuɗin nan ya baka dole ka tsare amana Allah inda za ka tashi kana da so ka basu su watsa sai Allah maka azaba don kun dai ka tsinci kana da miliyan kaza a hannunka to wala iya ganka ran da dukka musu sai an tambaye ka mai kai da su inda za ka ɗiza ka zube ka ce ku ta ɗiba ku ji daɗi gobe kiyama sai an maka azaba a kai duka al'umma ne kai mana haka je ka ta gadin su ka ta gadin abin ka ba wa 'ya'yanka tarbiyya ka ba ni tare da kai tarbiyya wanda in suka gada so kuma su ci gaba da aikin da kake in tabbara ta zo daga Allah suka tsiya ce wannan wani abu ne daga Allah kuma shi kenan Allah ba zai musu azaba ba domin da Allah ta shi rusa dukiyar mutum za ka yi mamaci ba da wayansa abin nan nan ya rushe can ya rushe can a kwaste nan ya fita da ransa da kyau ya koma babu rungumi kaddara dama ba kafa aka ba ka koma ka rayu irin ta mutane shi ita ake son ka iya kowace rayuwa ka iya rayuwar wuya ka iya rayuwar jin daɗi tunda komai zai yi aukuwa dukiya da take a hannunka mulki da yake a hannunka jama'a da kake shugabanta menene kaga kowa ya tako me kake so me kake so duk wannan rabu da shi ka koma asalin ka anta mamlukun la taqdiru ala shay'in wannan tarikitai Allah ya turo su turo su gare ka amma ka dai da kallon su ba ɗaya a matsayin kayan ka ne wata ajiya Allah ya ba ka kuma za ka tafi yadda su yadda Allah ya tsara ma amma ba ka kallon su a matsayin kai wata tsiya ce a kawo maka su shi kenan zai zama kana da duniya amma ba ta dame ka ba ba ta ka. zuciyarka hmm. na goni ne ban gaurin ba yi mai ya ka kaba shi iya karantawa sai kan zinaronka a ka fashi yuharibul hawa ai a ƙa'ida shi gana san kana yawonka ji aka yi magana mutum ne magana wace zo ka karanta da kanka ne ma mu shirye shi ina son ka bar in karanta da kaina ka ji karatu na kana son kana yawon ka kai magana ka sake magana shi ya karanta ne yana so zai ce ya kace ka nemo wanda ya karatu ya karanta maka wata in ji ka gyara ka kai a a'a ina son ka bani izini in karanta da baki na ka ji daga wuri na abin da na karanta ke min gyara dan da ya koma garin sa kaza ka dinga zo kana karanta mu Sai mutanen za ka tada shi babban malami ne a wani ne ina ta karatu ina ta bayani to bai iya karanta daga nan ba da zai karanta ka karanta masa wa haribul hawa ya yaƙi hawa bikin hawa ana yakin hawa ne bisa hakimil amril mutlaqi wani kofi ma'ahu bi haythu la yabqa hawa ta yadda ake yakin hawa sai a zartar da umarni matsalakin umarni abin da aka ce a yi yi shi yadda aka ce yana da daɗi ko bai da daɗi aka za ka yi shi ya dace da ra'ayinka bai dace da ra'ayinka ba ka yi shi da ka zartar da al'amarin matsalaki walau kofin ka tsaya nan mutum ya tsaya ainihin nan ma'ahu tare da shi ba shi ne mai alari ba waya tsifa inda amrihi wa nahayihi to ai shi ne ya tsaya nan ya tsaya nan inda aka umarce shi kada ya tsallaka inda aka hana shi ba shi ne wanka ma yafi sauki yafi daɗi walau ko bi ma'awo bi haitu la ya hawan bi haitu inda la ya hawan lahu bai da sauran abin da yake so wa inda amri wa nahayihi fi ma ya fa'aluhu cikin abin da yake aika shi wa ya tarakuhu al-ghafalatu mugun mayafi ko mugun gese ne za a ce masa kanga algasalatu kuna ji kana huwa naumul kalbi an talabi hadhihi alhayati dan law sa'ilta ma huwa algasala ما هو القبر نوم القلب عن طلب هذه الحياة هو الغفل lami sai aka tambaye ka me gafala sai ka ce to gafala mana to to to shagala shi ma ila ratibi da tafarfarwa gafala ne baccin zuciya daga abin da an talabi hadhihi alhayati daga neman wannan rayuwa rayuwar aljanna ko rayuwar duniya Shi ne gafala to kafin ku yanzu an yi bacci daga neman lahira ku kusan a ce maka cikakken bacci sa'atan wa sa'a ne eh ne ce yin ba mu to to na lahira kun zaki da da duniya ba a yi bacci ba amma na lahira an yi to shi ne gabala wannan duniyan ba mu dai a ɓangaren ƙabilar mu in za a kwatanta su da salon ƙabilu mun yi bacci ko don yawan da muke da shi bai kamata a ce kuɗin muke nan ba yawan da muke da shi bai kamata a ce mukaban muke nan ba ƙarfin da asali da muke da shi a ƙasar bai kamata a ce irin abin da muka ɗauka ba kenan ko wanda yake gani yana da wasu yan gwangwanaye yana da wasu yan fulotai yana da ba abin da ta ya mallaka ba ke. ya kamata abin da ya mallaka ya nan ka haka ko wani nashi ya mallaki tunda ana maganan gaba ɗaya ne ba mutum ɗaya ba in wannan bai mallaka ya kamata wancan ya mallaka in wancan bai samu ba ya kamata wa'incan sun samu to shi kenan a yanzu dai da zato tarihin gafa da ya bayyana ya naumul qalbi an qala bi ya alhayati in ban da gaban shaitan ba wannan wurin da an rike shi kenan Wani ya hijabun alaihi shi wannan gafana wannan baccin hijabi ne a kansa fa in shafa hadha alhijab idan mutum ya kawar da wannan hijabi ta wata hanya da shi kenan zai tsallake tun ina karamin hijabi daga wannan gafala mutum ya kawar da shi da tuna Allah eh tuna Allah bi ma'anar kalima domin ka tuna subhanallah Allah, ilaha illallah Allahumma salli ba zai da mutum ba ana bukatar tunawa kome tunawa da aiki tunawa da niyya tunawa da yunkuri wa illa in ku bai haka ba za a tafi sun biyu hatta ya tsira hijabin basala wannan hijabin zai zama kuma basala ban ji ba wa illa ta kata bayan zai kada ya dinga riƙa hijabin me ne yana kauri me yake kauri karar ko rashin bishiya to bishiya ma kanta za ka tana kauri sai kuma giya za ta ɓuta kafin giya za ta kai filan nan to hijabin haka yake a farko shirye-shirye amma ta kasafa hatta ya fi hijabu batala. ya tashi daga hijabul bakalati ya koma hijabul bakala wala ibi wasu galin bima la fito hijabin sai ya koma hijabin ainihin batala ne batala zaman banza zaman shiri ya yi daidai da zaman banza shi ne batala mutum babu aikin turi babu aikin baɗi sai dai surutu haka huwa al-batala to inda mutum zai ka zana kuna ta labarin kaza aikata kaza aikata kaza zama matsala kuke in dai ba muzakara ba in dai ba mu kuna tunanin inda za ku haɗo kan ɓangarorin ku ba sai zama matsala ne hmm? a ya zai haɗa ba da fara ai wancan bacci ya bambanta da kuma zaman banza zaman haka ko wani abu a samu ajanda kuna iya ku zama haka ba ku da ajanda kuna zai kun samu mun ajanda ta bangar an ya karu yanzu misalin a ce maka kuna zaune haka ba ku da abin yi sai kuka samu waya Hmm? da mutanen da suka ganin ba sa komai ana labari da baki ai kaza kaza kaza ai kaza kaza kaza shikenan sai da kuma an samu waya an fara gasan wa zai hada zakara ina gudure a gutsutsure an fara ga wani gem nan yaƙi ne hawa ɗari ba zan iya hawan shi fita kadan nan na farfafas farfafas da su da yaƙi na shi da ba da lallai ka ce su da yaƙi kana zaune batsala ke na an samu abin yanzu a hijabu batsala wala idin ka gani kalma da kalma an koma jam wasu gali da su zuwa bai ma laye fi du ma fa'i da su jam a karton fi fa'i da ku hasa na fi fa'i da fa'i da ba ila kashfi to kaga ya fara ƙarfi don kawar da na farko ya fi sauki sauki tun daga gafala kafin ya koma batala kawar da gafala ya fi sauki daga kawar da batala tashi daga bacci ya fi sauki a ce mutum ya tashi daga bacci ya zama gaba wa illa idan ba a kawar da shi ba hawa na nawa za a uku wa illa ta kafasa hatta ya fi rahijabu ma'afi sai ya zama ainihin zai yi yawa ya kauri har ya zama hijabin sabo wa zanobi, wace gari da ƙanana aina abun na eh, tabo ido ko ilahi ka ga sabo wannan ta zama za a yi magana ba daga ka ga daga wasan ban kila a faɗo laifin da ba a yi ta fi barin a suna gane daga jan sai koma fatan kuɗi a waje. Eh? Inda ya iya wayan fiye da ba ka iya in ya samu namban ka yanzu zai san yadda ya gano ba dai ka ba shi namban ka ba kana da wani security naka ba zai san yadda zai zunguro wani wuri ya zunguro har a kawo sa namban security ka sai ka ga daga nan ga ya ma asu a'a abin da ya kalla a wannan wayan din ya ga ga yadda ake jin daɗi ga yadda ake kaba. a'a to tun daga kallo ba sai kuma ta kallo shi ma ya ga yadda ake yanzu na sai ya koma ya nemi wannan ya koma ya nemi wancan a'a ga yadda ake fatarwa ya fata, ya ɗanɗana ya ji mai dade kaga daga nan shirye yake zai aikata kuma menene kaga abu ya yi girma kaga tuban wannan zai wahala ya tashi daga دخل يا قوما دخل إذا بطلها يا قوما معافي سيظن أغني أي كفر من صلى كي يتمر من صلى كي دخل من صلى كي بطلها كفر مقفى من معانكا مرتبة معافي في أذاك شجد من معافي ba rana a tsakanin ya fara sai da ibi hanya ya bi hanya har yi kai ga wannan matsayin da har ka shi ana maganar tarbiyya tarbiyya malam tarbiyya na za ta yi wahala sai dai idan mutum bai lura ba don ko bai lura ba zai ga ana zama lafiya yanzu ko kuma yana tafiya ana sallah ana karatu mata sun kane gaskiya maza sun kane gaskiya yanzu kai abin da ake a ba ɗaya jiya nan wani shigo min da ba kamar zai yi kuka wai motan to ba san taliya ake kiran shi ko indomi irin ta kayan abincin nan na zamani na kwali ko ta bare ne a nan taliya ce ko da ta bare haka maimakon su ko a taimake su bawan Allah mota ta bare kaga a fara lodin da aka yi an yi a banza a yanzu sai an sake lodi dole a wannan da kodin a kwafi an fadi ga gyaran motan da zai shafa fashi a tsakiyar anguwan musulmai da can da nan ba a ne in ka da an a raɗe ike a koyi ike ku yadda ma a san da shi da ta zaka malam daga can da nan aka zo da mata da ƴaƴansu suka gungo da ƴaƴansu samari da wuƙaƙe da gari haka suka dinga fasa aka ce kada to an ne ne in ma an ne ne an yi faɗa da shi ne duk da misalin a ce maka wani arne ko motar ce sai aka yi mata haka muka tsaya kai da fata aka sauke kayan aka tura motar gefe ana sannan ku ba sannan ku ba ka ganin za su biyo addinin da kula mana ga sai su biya addinin da ka kai wai wanne addini to yanzu da Allah ko zo ga abinci kuma ku ɗauki a a a a a ai ku kai ai yanzu ko Allah sarki ko ne wannan abun ba sai a ci riba ba abin ba Allah yaji da gyara mota shi yaji ta menene in ma an kawo wata mota ce bari a loda muku shi ai asarar Allah ya sauƙaƙe Allah ya sauƙaƙe Allah ya mayar muku a ɗauka a loda masa su tafi zai manta wani ko wani abu da ana kullawa wannan angon zai ce a in dai ta hannunsa zai kullo zai ce a in kuma ma ba ta hannunsa ne ba zai zagaye ce to ku dauki mataki za a yi muku kaza za ku an ba kawai ya hana shi ɗauka suna aka bayan an kwashe wanda kwashe hmm? ba satan ba a wannan injiniya a gaban shi suka fakin mota a wurin shi wannan ya ce shi ya gani an kwafa eh to kaji baka gani ba baka gani ba kuma ya kamata duk abin da baka gani ba ka daina irin wannan tsorarwa don tabbas ni an zo an faɗa min kuma ga wani ya sake faɗi to da an kaɗi ba na ka ba ni kawai kaɗi ba ya gani eh? to kaji aikin su kana sun kai ba ba eh? to ai ba ka zo lokacin da ka ɗiban ba a hmm? tabbas ni kan na fi ya tsiri da an ɗiba ban ji ma wani mutum ɗaya inda ta wanda ta ba ta ba ba ban ji wani ba aka kwashe suna ɗiba ina jin sai zan da Allah ganar da kai wannan wata rana nan da a ah, ba gaskiya ne ba ba gaskiya ne ba su ga yan wuri kai zuwa gai shi wancan ya zai iya kai ka gidan da ka ɗauki taliya in ban da ba ka gyara na ba eh? nan yanzu fara da muke fara aka dinga koyo sai kace kai fara masara ba diwa ne wannan masallacin nan masallacin an yanzu kila ba mamaki kila ma a gidanka akwai taliyar an kai abu ne ba mamaki da yadda aka yi inda irin yanzu Kila ba da an kila gidanka ba an kai baka sani ba hakin yi ya za ka inda ya zamanin ne na inda za a yi yaushe za ka bari hmm? ah, kusan cikin mun nan yadda gidansa ba barawo sai dai mutum ya zama zokon kai lokacin corona ne wani wanda ba zan faɗi sunan shi ba yake sai wallahi na kwance a ɗaki ko ya faru ɗan shi ne ya yi menene sai uwar ta kai sai masa har ai kai naka da sauki italiya kawai ka ɗauka zai ai a ba gidan ka baka sani ba in duk irin wannan da shi ne ka to wallahi za a gidan ka baka sani ba ƴaƴanka za su aikata ka sani ba an ji ba Gashi ga ɗaya nan. Ai malam duk to wannan ma waliyin Allah ne wanda yake maka yawo da ɗauka ba dan haka ba sai fita shi kai wa ɗan fashari sharri wallahi abin da yake kai wa ɗan fashari sharri eh? mutum ko a nan cikin masallaci duk da yau kada karatun Allah za an watsa da yawa da ka kai jawabi ba haka da ɗanka ba amma na in ana neman barayi na cikin mutunci aka samu kabilan mana Allah ke yi har lokacin da na dawo daga gona nake cewa wallahi na cikin jini na abin da ya hana ke da zafin tsoro da Allah ne ba tsoron Allah ne hana su ba tsoron ba za su iya ba ba su zuciya matan da ake da su da ƴaƴan da ke da su abin da ya hana su zama barayi da kidnapping wallahi tsoron suke da shi amma ba tsoron Allah ba suna tsoron wahala ne saboda in an kama sun ga yadda ake kashewa ba su da zuciyar ya sa ba yi amma ba tsoron Allah ba hmm. mana akwai ran da fa aka kabbara kabbara anan ana sallah an tara buzaye malam wani yaro da ya ga an kabbara dan wani ne daga cikin mu nan ba za a iya faɗi ba shi bai yi musu ba ya san ya suna yi amma masu mutum ne musu ya kawo nan da aka samu dan to wannan ba za ta koyi na masa yan kira shi saboda dole ne sai taimakon fa kai ana kabbara sallah yaron nan malam kai da jiya ya ɗauki buzun nan ya fita da gudu yadda ka san kare ya ki buzu idan gudun na fitan hankali aka bi shi kai kai kai kai kai wanda ba kamata a kama shi kuma ba yadda ya yadda buzu kada ku buzu. shi fa gura yana a katara gura iri da sallar na na layyan nan da daidai duka ya dauka kita da gudu zai gefe a ce a yi ma a wallahi malam wannan ne shahidu a yi da ga kiristoci sun mana wallahi malam wanda bai ba duk da karatu sai ka sani da daga wannan karatu mun je yayin da muka je mun je yayin da muka zuwa wannan gangare akwai inda muka je da gidan nan na abu nan wallahi malam musulmi ne ta ina ci mana muna faranti na farko gafala na biyu na uku ma'asir fa in badara ila tashrihi in yi maza maza ya yaye shi wa ila takafafa hatta ya tsira hijabu kaba'iri zai karo hijabin har ya zama hijabin zunubai manyan laifuka tujibu makasar hajji masu wajen da fushin ubangiji ta'ala lahu wa gadabuhu hu la'anatuhu kaga abu ya yawa bashi tunda har suka wajabtar da fushin ubangiji ma'ana kiyar da makatu buhu hatta kai ubangiji ya yi la'ana ya kore su daga jikin rahama to wannan hijabi duka ya fi can girma kaga duk wanda ya irin wannan martaba to zansa sai dai wata kaddara fa in badara ila kashfihi in yayi maza maza wurin yaye shi falillahi alhamdu wa ila takasafa hatta shara hijabu bida'i amaliyati يعذب العامل وفيها نفسه ولا a عليه شيئا in ya zama ka ga bid'a ta kai bid'a babban laifi na biyar tunda ka ga shi dan bid'a yana ja in ja da Allah yana ja in ja da manzon Allah dan bid'a yana yin gyara ne a musulunci ga wani abu da babu shi ka tashi ka ga laifin sa ya fi kaba'ira laifinsa ya fi sabon Allah duk da dama mai sabon Allah ya san sabon Allah amma dan bijiya shi yana hujja da abin da yake daidai ne bida'e amaliya yu'azzibu al'amilu mai aikin bid'an yana aftar da fi nafsahu wala tujbi alaihi shay'a in badara in yayi maza maza ila kashfihi da dama dama har yanzu akwai sauran dama wa illa ta kasafa hatta fara hijaba bida'in kauliya a mataki mataki ai na gan faɗi a ne na gana an sake bidi'a shi da na yi Ko komai mai aka yi kauliya wancan kamaliya wannan kauliya kaga abu ya fito fili a yanzu tiya yake kafa mutane yake tunda mai amaliya sai wanda ya ganshi koyi da shi eh, i'tiqadiyya ya taba kida ta al-kadhiba 'ala Allah ta hadu hadda wa al-qariya wa rasulihi wa takdhibu bil haqqi alladhi ja'a bihi ar-rasul da kare ta gaskiya wanda manzon Allah ya zo da shi nawa kenan shidda bari mu yi wuta wutari fa in ba badara ila kashfihi in yayi mata maza ya kawar da shi wa ila takasafa hatta fara hijaba shakki wa takribin kaga ya tsallake ya kai kafirci duka dafa fi usulul iman al khamsa ainihin idan ya daɗo ya daɗo fara hijabu shakka zai zama hijabin shakka kaga ya kan da shi kafirci wata kazibin suka duba yadda shaidan ke biyowa tsarin gafada daga gafada har gashi mutum ya kai martabar shakka kafin mai shakka kafiri ne sun yi mutu da ko wata kazibin ya kadahu fi usulil imani yana suka zukunnan imani alhamsa wahi al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa gilabi hijabihi saboda kauri wannan hijabi nashi wa kafafatihi wa zulmatihi wa fawadihi ya raha ta'ikal imani baya iya ganin hakikanin imani ga su ana ganin su ko da ya gan su sai dai dinga musu irin wani gani wai tabakkaba bin hu shaitan ainihin ya ita hukumin bandihi shaitan zai iya ba shi alkawari zai masa abin nan wanda su al'amara ta biso iko ta hawa do nam eh a shakkan duk abin da ka faɗi na musulunci shakka wani aka san maka kai shakka ai har Allah ana shakka shi har tashin kyama ko kantanta ya fara shigowa a zan gwamnati har shakkan maganganun manzon Allah shakkan maganganun Allah ai kaga kuma lamari ya ɓace yan adila ai wannan ma ya ma wuce ma da wannan ai kusan ba a ce bakan damiyar su ne a ciki suke